jama'a musulmi barkamu da saduwa a wannan dare na lahadi daren bakwai ga watan raja jira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya dace da 29 ga watan biyu shekarar Bature 2020 wannan shine darasi na goma sha biyar a cikin jerin giyar darussa na karatun littafin madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko kuma kace madarijus salikin sharhu manazil as-sa'irin wallafan babban malami الشيخ الشيخ الإمام العلامة المحدث الفقيه المفسر شيخ الإسلام الثاني أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية azzura'i Allah madaukakin sarki ya ji kan da rahma idan jama'a musulmi ba su manta ba mun shiga babin da malam yake ƙoƙarin tabbatar mana da bayanai wanda suke da alaƙa da bayyana sunayen Allah da sifofinsa kyawawa wanda suka cancantar da Allah maɗaukakin sarki a matsayin wanda za a rinka yaba ma ana godewa musamman a duk da za ka yi karatun suratul fatiha kuma waɗannan su ne dalilan da ya sa ya kamata a rinka yaban Allah ana gode wa Allah maɗaukacin sarki idan ba a manta ba malam ya yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa lallai sifofin Allah maɗaukacin sarki suna da ainihin wato fuskoki guda biyu akwai wasu sifofi waɗanda dole ne ka tabbatar wa Allah da su a daidai lokacin da wasu sifofi kuma korewa Allah za ka yi saboda sifofin da ake tabbatarwa da Allah su ne sifofi na kamala da nuna isan matsayi waɗanda kuma ake korewa Allah su ne sifofi na naƙasa da ainihin wato nuna gazawa to Allah maɗaukakin sarki bai da na ƙasa bai da gazawa da haka duk wani sifa na gazawa da ƙasa, za ka korewa Allah maɗaukakin sarki mun ji ire-iren su kamar bacci kamar gajiya kamar ainihin wato a bukata na cin abinci da makamantansu sifofi kuma irin na su ji da gani da ilimi waɗannan sifofi ne na ɗaukaka wajibi a tabbatarwa da Allah tabbatattu a korewa Allah waɗanda suke na gaziya ko kuma na gazawa Allah ya samu dace a yau za mu shiga gaban da malam zai yi bayani game da dilalatul hamdi ala tauhidil asma'i was sifat waɗannan a yabo da godiya da muka ji cewa za a yi wa Allah maɗaukakin sarki to akwai dalilai wanda suke tabbatarwa da Allah sunaye da sifofi a cikin wannan sura da suka cancantar da Allah matsayin wanda za a wa kuma a godewa ina fatan jama'a an gane to sai dai kafin mu shiga cikin waɗannan bayani akwai wani ɗan tunatarwa da wani ɗan uwa mana ina jin a darasin da ya gabata musamman game da munasaba na wannan watan rajab da muka ji yanzu muna daren bakwai ga wannan wata na ɗauka cewa yanzu ai bayanai da suka gabata a shekaru da dama sun wadatar da a ce duk shekara in ya zo sai mun ta tsayawa muna tattaunawa game da watan rajab da makomancin shi amma al'ayyi hali kamar yadda muke yin bayani babu wani ibada ta musamman da shari'ar musulunci ta kawo wanda ana yin ta ne musamman saboda watan rajab azumi ne ko sallah ko wani zikiri ko na abu makamantan haka duk kusan hadisan da suka zo suna magana game da waɗannan ainihin wato falala ko kuma suke bayani game da wani daraja da watan yake da shi malamai sun tabbatar da cewa hadisan matattu ne hadisai ne na karya wanda aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka cewa watan ma watan azumin tsofaffi wannan ma saba wa Allah ne dan azumi ibada ne ba wanda yake shar'anta ibada ko sai Allah to idan ka ce watan azumin tsofaffi kaman Allah ne ya shar'anta kenan ko mun gane kenan kai wa Allah ƙarya addinin ko ibadan da Allah bai shar'anta ba kai ka zo ka shar'anta shi wannan mummunan laifi ne jama'a da haka jama'a mu tuba daga abubuwan da muka yi a da na rashin sani sannan kuma mu kiyayi yin abin da ba shi da asali a cikin addini da haka wannan watan kamar sauran watanni ne ka yi ibadoji waɗanda ka yi wato san dalilansa a shari'ance wanda ka saba yi ka ci gaba da yinsa a wannan watan amma wani sabon ibada ko wasu karatu da za a rinka maka cewa ai in kai azumi na ranar farkon watan rajab za a baka ladan wanda ya azumin shekara saba'in in kai kwana biyu ladan wanda ya shekara dubu saba'in haka dai bi ƙarerayin nan allah kiyaye shi malam ne wannan littafi al-Imam Ibn Qayyim yana da littafi musamman da ya rubuta game da bayyana karerayin ire-iren waɗannan maganganu da aka shirya domin nuna falalan watan Rajab da makamantansu ya samu shi tabyinul ajab lima warada fi fadli Rajab wato abin ban mamaki da mutane suke faɗi game da wai wannan wata na Rajab yana da wani falala ta musamman ya kawo ire-iren hadisai na ƙarya da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ainihin wato sauran bayani Allah ubangiji ya mana gaban kakar kuma ya tsare mu daga kirkiro abin da Allah bai shar'anta mana ba kai tsaye kamar yadda muka ambata za mu shiga wannan gaba malami ke cewa fa hadhihi dilalatun ala tawhid al-asma'i was sifat ga waɗannan bayanai da dalilai wanda za su yi nuni zuwa ga kadaita Allah wajen babin sunayensa da sifofinsa ka gane cewa Allah na da wasu sunaye na musamman kuma yana da wasu sifofi kyawawa maɗaukaka wanda shi kaɗai ya cancance su ba wanda ya kamata a kira da waɗannan sunan ko a sifanta da waɗannan sifofin in ba Allah ba ina fatan jama'a an gane sifanta wani da irin waɗannan sifofin to shirka ne da Allah ka nuna Allah na da kishiya kenan Allah kuma bai da kishiya jama'an an gane wannan da ke ko da haka duk sunan da ya tabbata na Allah ne to Allah ne kada ya cancanci wannan sunan duk wani sifa da ya dace da Allah madaukakin sarki da Allah ya sifanta kanshi da su ba a sifanta wani mahaluki da wannan sifan sai Allah madaukakin sai jama'an an gane wannan da ke ko sai ya ce, wa amma dilalatul asma'il khamsa alaiha daga ciki waɗannan sunaye guda biyar da muka ji cewa Allah ya ambaci kanshi da su a cikin wannan sura ta fatiha har ila yau wanda ake bayyana mana wato karatu a cikinta yace to dalilai ne da suke nuni zuwa ga wato yabo ga Allah madaukakin sarki da kuma girmama shi waɗanne ne sunayen in ba ku manta ba malam yake wahiya ga su kamar haka akwai Allahu in ka karanta suratul fatiha zaka ji Allah ya kira ka da Allahu ko farkon ayan shine Allah yake ne alhamdu sai yake ne lillahi rabbil alamin kaga sunan Allahu ya bayyana sannan sai ce na biyu war rabbu akwai sunan ar-rabb ubangiji shi ma ya bayyana a cikin suratul fatiha ko a ina ne shi kuma yazo inda Allah ya ce rabbil alamin kaga rabbu Allah ya kira kanshi da rabbu suna na uku shine ar-rahman shi ma yazo a cikin suratul fatiha a ina aya na gaba Allah ya ce ar-rahman sai suna ta hudu ar-rahim an gane wannan da kyau ko to na biyar din su shine almaliku mamallakin raman sakamako a cikin suran fatiha dai ya bayyana ko da Allah ya ce maliki yawmiddin to waɗannan sunaye guda biyar sunaye ne waɗanda suke da ainihin wato wasu turori wanda za mu zo mu ji malam zai bayyana mana wasu daga cikinsu a yanzu ɗin nan insha Allah sai ya ce famabna au famabniyun ala asnaini waɗannan an yi wato sunaye to an gina su ne akan wasu asali guda biyu wanda za mu ji bayanin su ma, ɗaya daga cikin waɗannan asalin shine anna asma'ar rabb anna asma'ar rabb asma'ar rabb tabaraka wa ta'ala dalatun ala sifati kamalihi suna nuni zuwa ga cewa lallai dukkanin sunayen ubangiji Allah maɗaukakin sarki to sunaye ne da suke ƙara nuna cikan matsayin Allah Fahiyar mushtaqqatun min as-sifat domin duk sunan da Allah zai kira kanshi zai kira kanshi ne da wani sifa tabbatacce game da kanshi ina fata an gane dauki misali Allah maɗaukakin sarki ne gafarar zunubai ne ko to wannan sifa na gafara sifa ne tabbatacce ga Allah to a cikin wannan sifar to za a samu suna da ya dace da Allah na wannan sifar a ciki shine sunan ne al-ghafur Allah mai yawan gafara ne yadda ka ji sunan ko ma'anan wannan sunan tabbas ne ga Allah madaukakin sarki ba wai sunan yana nufin abu daban amma babu ma'anar ta tare da Allah ba ba haka bane ba kamar halittu bane a cikin halittu zaka iya ji ana kiran mutum da suna kaza amma ma'anan sunan bai tabbata gare shi ba misali za ka ga akwai ila yara da ake kiransa sarki haka ne ko ba haka wani amma ma'anin sarkin sarkin ne daga gaske <laughs> ina ta jama an gane za ka ji ana kiran wani yaro ne kuɗi amma kila shi ne matsayacin laifin <laughs> mun dan je sabkata ne muka aro kalmar zo za ka goya hauri ko kuma hinta jama'a ka ga kenan a cikin halittu akwai sunaye da dama da muke kiran kawunan mu da su amma hakikarin ma'anar sunan ba babu to ba haka bane game da Allah duk wani suna da kaje an kira Allah ko to ma'anar da yake cikin wannan sunan tabbas ne ga Allah Allah mai jin kai ne to a cikin sunayen Allah akwai Ar-Rahim jin kan tabbas Allah na yin shi kun gane abin da ma yake sai kawo mana ko to bari ku bi karin bayani akan wannan da aka ce mala yake cewa fa hiya mushtaqqa min as duk wani sunan Allah to akwai wani sifa da yake a karkashin shi wanda aka sukuro wannan sunan daga gare shi da haka fa asma'un wa hiya awsaf da haka wannan suna abu biyu yana yana yana wato dauke ne yana dauke ne da matsayi guda biyu matsayi na farko shine wannan sunan suna ne ga Allah sannan na biyu ma'anan sunan sifa ne ga Allah jama'a an gane wannan ke guda da haka kowane suna daga cikin sunayen Allah to akwai sifar Allah a ƙarƙashin wannan suna amma za mu zo mu ji ba kowane sifa da Allah ya sifanta kan shi da shi shi ne kuma za ka iya ɗauko suna ka sa wa Allah da shi ba ma'ana abun is one, one directional reaction baya reverse ina fata an gane mana yake cewa bi zalika kanat husna kaji wannan shine sirrin da yasa ake cewa sunayen Allah sunaye kyawawa domin sunan tabbas ne jama'an gani mana yace iz don in ba dan haka ba law kanat alfazan la ma'ani fiha lam takun husna inda sunayen da ake kiran Allah irin waɗanda muka buga misalin nan ne kawai suna ne ba wani ma'ana ƙarƙashin shi ba zai zama suna mai kyau ga Allah ba mun gane jama'a zai zama irin waɗancan ne da muka ce musu sarki da mai kuɗi ko amma babu sarautan kuma babu kuɗin na fata an gane wani ma za ka iya ji ana ce mai gwamna ne ma ko gwamna amma ko a gidansu ba wanda yake mulka mun gane wannan da kyau ko to kaga ashe wannan to ba haka bane game da haƙƙin Allah jama'a ba haka bane da haka mala yake cewa ah, wala kanat dalatun ala madhin wala kamali kuma wannan sunan da bai nuni zuwa ga wani yabo ko kuma nuna sifa ta cikan matsayi game da Allah madaukakin sarki ba wala saga wuqu'i asma'i lintiqami wal ghadabi fi maqam rahma wal ihsan da an wayi gari irin sifofi da Allah yake sifanta kanshi da su na ainihin wato kama mai laifi da kuma fushi akan wanda yayi abinda Allah ya hana da irin waɗannan sifofin su ma da za a kira Allah da su ya zama su ma ba su da wani ma'ana ne. Allah sa kun gane misali Allah na yin fushi ga duk bawan da aka umarce shi wani aiki yi ko a cikin alkur'ani Allah ya bayyana cewa ya yi fushi da wasu al'umma saboda me safan Allah da suka yi to kaga wannan sifa na fushi to sifa ne tabbatacce ga Allah amma kaga ba za ka kira Allah da sunan mai fushi ba ko kun fahimta da ma to inda waɗannan sunaye da ma'anonin ba su da wani alaka da duk sunan da aka ɗauko da sai a kira Allah da shi shine abin da malam yake cewa za ku ji malam zai buga mana kyakkyawan misali wanda zai ƙara fahimtar da mu malam yace da irin waɗannan sunaye na intiqami da fushi da sun zama za su iya maye makofin sunayen Allah na rahma da kuma kyautayi kenan wa bil haka aka san haka ma fa yuqalu misali da sai a iya cewa idan mutum ya zo yin addu'a sai ce Allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa bawa ba yana yin addu'a haka ba ko sai ce fagsirli da haka ya Allah ina roƙonka gafarta min kaje yanzu ne yake roƙo a wajen Allah gafara to idan ya kashi kiran Allah da wani suna ya kamata ya kira Allah irin wannan matsayin shine kira Allah da sunan shi na gafara ko sai ce fasirli innaka antal ghafurur rahim kaga sai addu'an yayi daɗi sai ya dace amma shin mutum zai iya cewa fasirli innaka antal muntaqim zai yi anan wajen ma'ana ya Allah na zalunci kaina da haka ina roƙonka ka gafarta mun duk da na san kai mai ramawa ne in aka yi maka laifi <laughs> zai dace a nan jama'a kaga zai dace ba a kai kenan duk wani suna da yake da ma'ana a bar wa Allah ma'anan wannan suna yadda yake kada a canza shi. wannan raddi ne ga yan bid'a waɗanda suke inkarin sifofin Allah madaukakin sarki wai su ba su yadda a sifanta Allah da wani sifa da Allah ya sifanta kanshi ba ina haka zai yi da ya nuna kenan sunayen Allah ba su da ma'ana kenan ko mun gane jama'a don haka duk sunan da Allah ya kira kanshi da shi duk wani sifa da yake a ƙarƙashin shi sunan ya tabbata kuma sifan daidai ne da aka kada a karyata shi jama'an gane wannan da kyau ko har ila yau mana ya ce ga wani misali idan mutum yana roƙo cewa Allah ya bashi kaza ya bashi kaza zaka iya cewa Allahumma a'tini Allah ina roƙonka ka bani arzikin 'ya'ya, ka bani arzikin dukiya ka bani kaza ka bani kaza ko Karshe shin ya dace a nan mutum ya ce fa innaka anta dharrul mani ma'ana ya Allah ina roƙonka ka bani arzikin yaya duk da na san kai wani lokacin kana cutar da mutum kuma ka hana shi abin da yake so wannan da ya dace ko cikin halittu ma an kai wa mutum bambanci da irin wannan ba za ka samu komai ba ka zo ka samu wanda kake neman alfarma a wajen shi sai ka ce mashi ranka ya daɗe duk da kai mugu ne amma taimake ni <laughs> na san baka da sauki akwai rowa amma dai na kawo zai baka jama'a ko da sifofin da ka san bai da ba za ka kama ba shi da shi ka ce sai kai da ba a nema a wajen ka a rasa kuma karya ne kai ka san karya ne amma yau wai kana son ka faɗi ne ya baka jama'a muna gane wannan da kyau ko mala yake wa nahwi zalika da makamancin wannan to kaga a irin wannan bai dace ba ko ba sai kenan ba zai yiwu a ce ka ce wai a ce akwai sunayen Allah da ba ma'anansu shine abin da suke hukuntawa ba Allah ya kiyaye mala yake wa nafyu ma'ani asma'ihi al-husna min a'zami ilhadin fiha korewa Allah madaukakin sarki ma'anonin da ke cikin sunayen shi kyawawa yana daga cikin barna da ta'addanci mafi girma da aka yi wa Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki ya zargi waɗanda suka mai irin wannan ta'addancin a inda yake cewa qala ta'ala wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malu ka rabu da waɗanda suke yin ta'addanci game da sunayen Allah a ce Allah ya kira kanshi da suna kaza su kuma su murda wa Allah ma'anan wannan sunan Allah ya ce za su samu sakamakon abin da suke aikatawa Allah ba zai kyale ta akan wannan laifin ba Allah ya kiyaye ولأنها لو لم تدل على معاني وأوصاف لم يجوز an yukhbar anha bi masadiriha wa yusafu biha kuma sunayen Allah da ba dan suna da ma'anoni na musamman ba kuma suna da abin da suke sifantawa game da haƙƙin Allah ba da bai dace a bada labarin su game da Allah ba kenan da ba za a kira Allah da su ba ina fata an gane lakin Allah akhbara an nafsihi bi musabiriha sai dai Allah madaukakin sarki ya ba da labarin waɗannan sifofin ne game da kanshi saboda abin da sunayen suke ɗauke da shi suna hukuntawa game da hankin Allah wa asbata hali nafsihi kuma ya tabbatarwa kanshi waɗannan sifofi wa asbata halahu rasulahu sallallahu alaihi wa sallama kuma haka manzon Allah shi ma ya tabbatarwa da Allah waɗannan sunaye kuma ya tabbatar mushi da waɗannan sifofi ga misali malam zai buga mana sai ce ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati matin lalle Allah madaukakin sarki shine mai azurtawa yanzu kaga wannan sunan ar-razzaq ya tabbata sunan Allah kenan ko shin zai yi a ce sunan ne kawai babu ma'ana a cikin shi ba zai yi ba dan in a ce ba ma'anan suna a ciki ina amfanin kiran Allah ar-razzaq kuma babu kenan jama'a fahimta ko sannan da Allah ya ce watin mati, Allah shine ma'aboci karfi ƙarfin kuma mai tsanani wanda ba abin da zai iya rinjayen shi sai ma da ce fa'alima annal qawi min asma'i dan haka sai muka fahimci cewa ƙarfi ko alqawiyu to suna ne daga cikin sunayen Allah wa ma'ana al-mawsuf bil quwwa kuma ma'anan wannan suna abin da yake hukuntawa shine Allahn da ake kira alƙawiyu ɗin nan ko to Allah mai ƙarfi ne wanda ba wanda zai iya rinjayen shi kuma babu wanda zai fi ƙarfin shi jama'a an fahimta ko da haka sai ya ce wa kadhalika qawluhu ga wani misalin kuma faɗin Allah madaukakin sarkin da Allah yake cewa falillahi al'izzatu jami'a dukkanin girma to na Allah ne baki ɗayan su kaf to kaga anan Allah ya tabbatarwa da kanshi girma ko to kenan daga cikin sunayen Allah akwai al'azizu kamar yadda Allah ya sifanta shi. da aka sai mala yace fal fal'azizu man izza idan aka kira mutum da al yana nuni akan cewa mutum wanda yake da girma da isa kenan falaula thubutul quwwa wal izza lahu lam yusamma qawiyyan wala aziza idan da Allah madaukakin sarki bai da ƙarfi kuma bai da wannan girma da isan to da ba zai kira kai da ainihin wato mai karfi ba kuma ba zai kira kan shi da ainihin wato wanda yake da girma ba zama muna fahimta ko Ya ce wa zalika qawlu haka ila yau fadan Allah maɗaukakin sarki da ya kira da ya siffanta kan shi cewa anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da wahayi ne da iliminsa fa'alamu a wani wajen Allah yake ku sani annama unzila bi la cewa duk wahayin da ya sauka sun sauka ne da ilimin Allah ba wai da rashin sani ko da jahilci ya sauka daga Allah ba sannan Allah wani waje yake cewa wala yuhituna bi shay'in min ilmi ba wani abu da zai iya kewaye sanin ilimin Allah duk waɗannan ayoyin suna tabbatar da sifan meye ga Allah sifan ilimi ko to sai malai yake cewa wa fi sahihi hadisi kuma ya tabbata cikin sahih bukhari an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tsira da amincin Allah su a gare shi a asali wannan hadisin a cikin sahih muslim yake ina fata an gane to yayi itlaqin as-sahih ne anan yana nufin kawai a cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa inna Allah la yanam lalle Allah baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam bai ma dace da Allah ya ce yayi bacci ba yahfazul qista wa yarfa'uhu Allah maɗaukacin sarki yakan karban wato ko kace mulki kuma yakan bada shi ko kuma Allah yakan sassauto da an wato adalci kuma ya ɗaukaka shi yarfau ilayya amalul layli qabla an-nahar ana ɗaukan ayyukan dare da bayi suka aikata a wa Allah kafin a ɗauko musu ayyuka kafin a ɗauko ayyukansu na yini da za su aikata wa amalin nahari qabla lai sannan za a kai wa Allah ayyukan da aka aikata na rana kafin a kai mishi ayyukan dare hijabuhu nur abinda ya lullube wato zatin Allah maɗaukacin sarki shine haske zallan haske sai Allah yake sai manzo Allah yake cewa law kashafahu la aharakat la aharakat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi da za a yaye wannan hasken ko da ya lullube zakan Allah to da duk wani abu da ainihin wato hasken Allah zai kai gare shi da wannan abun ya kone babu wani abu na halitta da zai iya ɗaukar capacity na intensity na wannan hasken da zai bijiro gare shi shi yasa sai Allah ya sa koba na haske sai lullube ainihin wato zakin shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi da ya dawo sahabbai suka tambaye shi shin kaga Allah yace an na ra'aitu ta yaya zan gan shi nurun ra'aitu hasken da ya bai shi kawai na gani jama'a mun gane wannan da kyau ko annabi Musa shi ma a lokacin da ya nemi Allah ya bashi daman ya gan shi rabbi arini anzuru ilaika Allah ka bani daman in ganka Allah yace innaka lan tarani ba zai yi ka ganni ba walakin yanzur ilal aljabal sai dai ka ido ka kalli wancan tsaunin dutse wani dutse ne babba da annabi Musa yake tsayawa kusa da shi ya tattauna da Allah sai Allah yake fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ka kalli wannan dutsen za a aiko da dan digo na hasken da ya kewaye Allah ya sauka a kan shi idan dutsen ya iya containing wannan hasken ya maintaining yanayin shi to akwai yiwuwar ka gani kenan amma in bai iya ba to ba zai yi ka ganna a wannan rayuwa ta duniya ba me ya faru Allah ya ce ta jalla rabbuhu lil jabal yayin da aka dan turo haske kaman kan allura na wannan hijabin da ya kewaye Allah ya sauka kan dutsen ai sai dutse ya ji an sa mai burnet ko sai bindiga wallahi sai bindiga wake magana yanzu haka dai aka dan sa wani dan gurnet a gindin dutse ba zai fasa shi ba to wannan hasken ya fi karfin wannan gurnet yana sauka kan dutsen kawai sai tarwatse karan tarwatsewan dutsen sai da ya suma da annabin musa ma kan shi shine da ya farfado da kanshi sai Allah ya ce yaya sai ce eh, lalle Allah na yarda mutumin da bai iya jure ya ga tarwatsewan dutse da karan shi ba sai da ya suma ina zai iya jure ganin Allah irin wannan yanayi jama'a an fahimta ko shi yasa al'amarin Allah kawai sai Allah yadda kaji Allah yake la tuna bi shay'in min ilmihi illa bi ma sha'a to sai iya abin da Allah ya sanar da kai game da kanshi kai hakuri sai mun je aljanna tukuna Allah zai zo ya bayyana mana da ainihin wato suran da yake Allah ka shigar da mu aljanna da rahama dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wannan hasken zai bayyana to da duk wani abu da zai kai gare shi wannan abin da ya kone gaba ɗaya kurmus ya yi wato kone man taha ilayhi basaruhu min khalqihi duk wani abu da zai kai gare shi a cikin halittar shiga da wannan abin zai kone wannan hadisin kamar da muka ce Imam Muslim ya fitar da shi hadisin sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara yadda. A anan sai malai yace fa asbata masdar alladhi istaqqa minhu ismul basir kaga anan sai Allah ya tabbatarwa da kanshi asalin da aka tsukuro wannan suna na Allah na cewa Allah mai gani ne al jama'a an fahimta ko har ila yau ma yace wa fi sahih al-bukhari an Aisha radiyallahu anha hadisi kuma ya zo daga cikin sahih al-bukhari daga sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da suke tattaunawa da wannan sahabiya Haulatu binti Zam'a a lokacin da ta kawo karan mijinta ko da ya mata zihari da Allah ya bada labari cikin suratu tabbaha lillahi qad sami'a Allahu ko eh suratu qad sami'a to Aisha tace tana gefe guda a cikin gidan wannan baiwa Allah suna tattaunawa da manzon Allah a can gefe daya ta ce ni da nike kallon su ba na iya jin dukkan abin da suke tattaunawa jama'a an fahimta ko in ji wani kalman wani kalman ya ɓace min amma ina tsaye a wajen sai ga wahayi daga saman bakwai Allah maɗaukakin sarki shi kuma yana tabbatar da cewa duk abin da suka tattauna Allah ya ji shine Allah ya ce qad sami Allahu kaular lati tujadiluka fi zawjiha to shi ne sai da Aisha take cewa tsarki ya tabbata ga Allah Allah wanda ji shi ya wadaci komai ba irin jin halittu ba ka duba Allah yana saman sammai saman al'arshi ya ji abin da ake tattaunawa ita da take kusa da su bata iya jin da abin ake tattaunawa ba jama'a an gane wannan da ko sai ta ce alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'ahu al aswad. godiya sun tabbata ga Allah da jinshi ya wadaci dukkanin muryoyi babu muryar wato wani halitta da yake kuce wajen Allah da za a ce ai wane ya taba faɗin kaza da Allah bai ci ba babu shi an gane wannan da ke ko duk waɗannan suna nuni zuwa ga sifofin Allah madaukakin sarki wanda suke tabbatar da wato sifa na girma da cikan matsayi ga Allah madaukakin sarki malai kuma cewa wa fi sahihi har ila yau akwai wani hadisi kuma da yazo a cikin sahih bukhari da muslim kuma anan hadisi listihara hadisin da yazo yake bayani game da sallan neman zaɓi idan kana da wani bukata a wajen Allah kana son Allah ya zaban maka yi ko bari to akwai sallah da shari'a ta karantar to a cikin wannan sallar ga addu'a da annabi ya karantar cewa Allahumma inni astakhiruka bi ilmik ya Allah ina neman zaɓinka da iliminka wa astaqdiruka bi qudratik sannan ina neman ka yi wato ka kaddara min abin da yake alkhairi a cikin kaddarawanka to ga a cikin wannan hadisin yana ƙara tabbatar da sifan ilimi ga Allah da kuma sifa na iko ga Allah cewa iko na Allah ne duk wanda ainihin wato duk abin da Allah ya so ya auku to wannan abin zai auku abinda Allah bai kaddara hukun shi ba wannan abun ba zai auku ba jama'a an gane wannan da ke ko da haka sai yace fa huwa qadirun bi qudrati da haka Allah madaukakin sarki mai iko ne da isansa wa qala ta'ala li Musa sannan ka ji da Allah madaukakin sarki ya wa annabi Musa abokin maganar shi ko Allah yake inni safaituka 'ala nasi bi risalati sai ce wa bi kalami na zaɓe ka a kan halittu da saƙona an baiwa annabi Musa a saura sannan Allah ya ce wa bi kalami da kuma zance na kenan Allah na magana ko baya magana ina na magana don gashi Allah da kanshi ya tabbatar da haka to kaga duk wanda yake inkarin waɗannan sifofi ya tabbata wannan ya fita daga cikin ainihin wato tafarkin masu imani na gari ya shiga kan tafarkin batatu kenan Allah ubangiji ya tsare da haka sai malam yake cewa "Fahuwa! huwa mutakallimun bi kalami da haka ya tabbata Allah maɗaukakin sarki ne magana ne da kuma zance ma'ana magana ne wanda ake kira da ma'anan sunan magana da shi Allah maɗaukakin sarki yake yin magana Allah maɗaukakin sarki malam ya ci gaba da cewa wa huwa al-azim alladhi lahu al-azama kama fi sahihi anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي har ila yau daga cikin sifofi wanda suke ɗauke da ma'ana kyakkyawa da kuma suna a ƙarƙashin wannan sifan game da Allah madaukakin sarki shine girma al'azama buwaya kamar yadda ya zo a cikin a hadisi ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki ya ce alhadisul qudusi kenan ko al'azamatu izari wato cikan matsayi da isa to wannan kwarjan lena ne wal kibriyau ridai wato isa yin abu da isa na girma to wannan kuma mayafi na ne wato Allah madaukakin sarki yana ishara akan kada wani bawa ya ce zai yafa wa kanshi shi yasa yake da haɗari bawa ya zama yana da nuna isa wannan zai kai shi zuwa ga girman kai maza Allah yake cewa duk mai girman kai ba zai shiga aljanna ba don kana ya ciko wato wani sifa ne na Allah kana yafa wa kanka kuma ya fi ƙarfinka da haka ka natsu ka natsar da kanka ka kankan da kanka man tawaza lillahi rafa'ahu Allah ka rinka kankan da kai ka rinka nuna kai wata tsiya ce kai jama'a an gane wannan da ke ko a daidai lokacin da ka so ka nuna kai wata tsiya ce sai Allah ya karya ka jama'a an gane to Allah madaukakin sarki ce wannan mayafin shi ne da haka kada wanda ya kuskura ya ce zai yafa wa kanshi wa huwa al-hakimu alladhi lahu al-hukm kuma Allah madaukakin sarki shine gwani wanda duk wani hukunci to sun tabbata gare shi a cikin fadin sa inda Allah yake cewa فالحكم لله العلي الكبير للي دكا ونه كنتي تنا الله ني وان ديكي آه العلي مدوكتي الكبير وان ديكي نجرما وأجمع المسلمون على أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو عزته أو عظمته إن أقدت يمينه wa kanat mukassira ta jama'a ga wata matsala malam yace musulmai baki ɗaya kaf sun hadu akan cewa duk wani sifa da ya tabbata ga Allah ko to idan da mutum zai rantse da wannan sifan ko da gaban sifa ne to rantsuwa fa ya kulli jama'a saboda haka mutane su daina ɗaukan al'amarin rantsuwa wasa duk wani abu da ya tabbata sifan Allah ne to za ka iya rantsuwa da wannan sifan saboda wannan abin yana daga cikin sifofin Allah kamar ne kamar misali ka ce na rantse da rayuwar Allah Allah rayayye ne ko ba rayayye ba ne rayayye ne da haka rantsuwa da rayuwar Allah daidai ne kuma duk wanda ya yi shi to rantsuwa ta kama shi saboda Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum jama muna fahimta ko haka mutum ya rantsuwa da jin Allah ya ce na rantse da jin Allah ko irin yadda ba washe yana magana sai ce ina gaya maka wannan magana Allah na ji na ka fa kafa shaida ne da Allah ka yi rantsuwa in ka kuskura kai sabanin wannan abun zaka tabi haka ganin Allah zaka iya rantsuwa da shi kwarai da gaske waye ɗaya Allah ko rantsuwa ne haka abin da yara aka maida musu shi abun wasa suka rinka ɗauka ai ba rantsuwa ba ne sai mutum ya jawo wani gaban ayan alkur'ani wai sai ya ce ya rantsa da shi amma a matsayin karya kamar me sai mutum ya ce yasin wai amma karya yake nufi wai ai ba rantsuwa ba ne ai yasin na ce yasin ɗin maganar gidanku ne maganar Allah ne na ka rantsuwa ta kama jama'a ba a wasa da duk wani abu da yake da alaka da Allah ko mun fahimta malam yace au quwwatihi ko kai rantsuwa da ƙarfin Allah au izzatihi ko girmansa, sa au azamatihi ko kuma buwayarsa in aqadat yaminahu duk wanda ya wannan ko to rantsuwa ta kulli jama'a baka isa ka saba wannan abun ba face sai kai kafara ina fata an gani dan haka kaka dauka wasa ne abun wa kanat kun gani ko abin da zai sa ka warware wannan abin shine kai kafara misali sai ka zo ka ce na rantse da buwayan Allah na rantse da alif lamim ba zan ƙara shan ruwa a cikin roban ruwa ba wannan rantsuwan ko ta kama ka ba kafin ka fara ka ƙara shan ruwa a roban ruwa sai ka yi kafara Shi shine ka ɗanta wuya ko ka ciyar da ko ka tufatar da miskinai goma kai musu sabon ɗinki riga da wando na saiti za ka yi musu kwarai da gaske ko kuma ka ciyar da su abinci mai lafiya mutane goma idan duk ba za ka iya wannan ba sannan shi ne sai ka iya yin azumi uku a matsayin kafara to daga nan ka iya ci gaba da shan robar ruwanka in aka ce maka wani ya sai ka ce yi kafara shi ke zama ana fahimta ko na haka yake cewa لأن هذه صفات كماله التي استقت منها أسماؤه dan dukkanin waɗannan misalai da malam ya buga ko sifofi ne daga cikin sifofin Allah na kamala wanda a cikin waɗannan sifofin an tsago sunayen Allah daga cikinsu. da haka idan mutum ya rantsuwa da su rantsuwa ta kama shi wa aidan malam yake har ila yau law lam asma'uhu mustamila ala ma'anin wa sifatin lam yasu an yukhbara anhu bi af'aliha da ba dan sunayen Allah madaukakin sarki suna nuni zuwa ga ma'anan wannan sunan ba to da ba zai dace Allah ya bada labari da waɗannan sunayen akan ayyukan da ya aikata ba ke kamar yadda dai muka buga wancan misalin al'azu cewa akwai wani sunan Allah da ba ma'anan wannan sunan a ake nufi game da Allah ba mala yace babu shi dan inda da shi kuwa to da wannan abubuwan da Allah ya yi na aiki da ba zai zan suna da ma'ana ba misali a cikin sunayen Allah akwai al-khaliq mahalici ko waye halitta jama'a dan haka yadda ka ji wannan sunan ma'anan sunan gaskiya ne ga Allah ina fata an gane ba wai kawai an aro sunan ne aka jingina nawa Allah ba ba aro bane hakika ne da haka malai yake cewa fala yuqalu yasma'u wa yara wa ya'lamu wa yaqdiru wa yuridu fa inna thubuta ahkami sifati far'u thubutiha fa idan tafa aslu sifa istihala thubuti hukmiha da haka ba zai yiwu? a ce wai Allah yana ji yana gani masani ne mai iko kuma yana da nufi amma kuma a ce waɗannan gabaki ɗaya in an faɗi sunan Allah mai ɗauke da waɗannan ma'anan ba abinda kuma ake nufi ba ke kaga wannan ma akwai rudarwa a ciki mutum ma ba zai fahimce shi ba jama'a an gane wannan da ko dan malam yake cewa fa inna thubuta ahkamis sifat far'u thubutiha tabbatar da wato bangaren sifan Allah madaukakin sarki ko to kana ainihin wato ishara akan tabbacin wannan sunan fa idan tafa aslu sifa amma idan aka kore asalin sifa istihala thubuti hukmiha ya nuna kenan babu wannan hukuncin takarda da wannan sunan jama'a an gane wa aidan har ila yau ma da yace falau lam takum asma'uhu zawatu ma'ani wa Lakana, jamida kal a'lam al idan da sunayen Allah madaukakin sarki ba sa nufin ma'anonin waɗannan sunayen to da Allah ya zama daskararren abu da bai da wani amfani kenan kaga kuma wannan Allah ya fi karfin wannan jama'a Allah ya sa mu dace allati lam ah, da'u limusammaha bi itibari ma'anan qamman bihi wanda kaga duk wani abu da yake daskarare za a rinka kiran shi da sunan da ba shi da amfani gare shi ina fata an gane fa kanat kulluha sawa'u sai ya zama da wannan abu da yake daskarare da yadda ake sifar da Allah sun zama ɗaya kenan Allah ya kiyaye walam yakun farqun baina madluliha a madlulatiha sai ya zama ba bambanci tsakanin abin da ake kiran wannan daskararren abin da shi abin kanshi wa haza mukabira sariha mala yake kai ko daga jin wannan ka san duk wanda ya gaya wa Allah wannan to ya ainihin wato janyo bala'i wa kanshi game da haƙƙin Allah sannan wa bahtun bayyin kuma ƙarya ne ƙarara wanda bai bukatar sai an yi dogon bayani za a fahimta fa inna man ja'ala ma'ana ismal qadir huwa ma'ana sami'il basir mana yace domin duk wanda ya dauki ma'anan sunan Allah al-Qadir ne ainihin wato a iko ya juya ma'anan shi ya koma wai ma'anan shi ji ne da gani wa ma'ana ismu tawwab huwa ma'ana ismi muntaqim cewa ma'anan sunan Allah mai yawan yi wa bayi tuba a matsayin suna ne na ramuwa wato Allah mai kamun bayi akan laifukansu wa اسم المعطى هو معنى ma'ana المانع كما kuma kace ma'anar sunan Allah mai badawa ɗaya ne da مي sunan mai hanawa العقل kabara kaga wannan ya nuna akwai wato cin gaskiya a cikin tunanin shi walluga wal fitra kuma ya ki daukan asalin ma'anan da yare yake nunawa da kuma fahimta na asali yake nunawa wannan kawai girman kai ne daga gaskiya to wannan shine abin da jama'a a sha'ira suke yi daga cikin yan bid'a Allah zai kira suna kaza ya tabbatar wa kanshi su sai su murza ma'anan Allah madaukakin sarki a cikin alkurani zai ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama da hannun su ma'anan shi kenan ko su zai ce a kaka ce hannun Allah to in za ku fassara ya za su ce zai ce ikon Allah yana kan hannun su kaje sun juya wa Allah ma'anan hannu sun mai da shi ne iko alhalin a yaren larabci yadu da iko ba ɗaya ba ne kaga sun yi girman kai game da ɗaukar abin da Allah ya faɗi sannan sun yi girman kai akan ma'anan kalmar a yare sannan hankali wanda yake lafiyayye ma ba zai fahimci haka ba wannan shine hadarin da waɗannan yan asha'ira da ainihin wato mu'tazila da ƴan koran su suke a kai Allah ka tsare mana imanin da haka sai malam yace fa nafa ma'a fa nafi ma'ani asma'ihi min a'zamil ilhadi fiha korewa Allah ma'anan sunayensa to yana daga cikin mafi girman wato karkata da kuma ta'addanci da ake yi cikin sunayen Allah wal ilhadu fiha anwa'u ta'addanci wajen sunayen Allah kuwa nau'i nau'i ne haza ahaduha wannan da kaji muka bayani ɗaya kenan daga cikin nau'uka jama'a kun ji dama an ba ku manta ba mala yake zai dauko mana ne akan asali guda biyu to ɗaya daga cikin asalin shine wannan dan haka jama'a kulasa na bayanin da muka kawo a yau shine idan ka zo babin sunayen Allah da sifofin Allah ko to ka tsaya iya abinda Allah ya tsaida ka akai idan Allah ya kira kanshi da suna kaza ka faɗi wannan sunan ka ce haka Allah ya kira kanshi shikenan kawai sai ka tsaya iya ka huta kawai ka hutar da kanka saboda me yasa sai in aka ce maka me yasa ka ce wa Allah kaza sai ka ce shi Allah ya ce wa kanshi ba ni na faɗa ba ba shi kenan ba amma a daidai lokacin da kake neman ka murna ma'anan wannan sunan to yanzu ka fita daga abin da Allah ya kira kanshi kana kawo naka ne naka na ra'ayinka to kai yanzu ka shiga hadari wannan shine ta'addancin da ake cewa na'am sai kai ta da walwala dan baka da tabbas jama'an gane wannan da kyau ko ashe me fi maka sauki Allah ya ce wa kanshi kaza kai ma ka faɗa sai kai shuru iyana Allah ya kore wa kanshi kaza kai ma ka kore sai ka tsaya iyana to wannan shine aikin da yan bid'a suka jawo fa a cikin addini sai da suka baiwa malamai wahala wajen su tsaya su ta ire-iren waɗannan bayanan amma da an tsaya kan asali da duk ba a bukata ya ta wannan tsawon bayani saboda bayani ne mai saukin fahimta jama'a amma za ka yi mamaki har littattafai sai da malamai suka tsaya suke ta rubutawa domin su warware waɗannan matsalolin kuma a zamanin su ibn al-qayyim aka samu wannan matsalan ta yawa a duniyar musulunci sai yasa da shi da malamin shi sun sha wahala akan wannan babu ba kankani ba al-imamu ibn taymiya shaykhul islam in ka je ka ɗauki littattafan shi da ya rubuta akan wannan babu ba kankani bane ka ɗauki littafin shi majmu'ul fatawa akwai irin littafin ainihin wato fatwar hamawiyya akan wannan gaban ne akwai littafin shi al wasiya a akan wannan gaban ne akwai ga sunan littafin shi birjik Ƙoƙarin dai ya yi bayani yaya ake tabbatar da sunayen Allah da sifofin Allah iyakanta ke haka malamai kafin su irin su ibnu kuzaima a cikin littafin shi kitabun tauhid wa isbatu sifatir rabbi azza wa jalla shi ma haka yayi ta bayani yayi ta bayani saboda waɗannan jahamawa da ash'ariyawa da mu'tazila sun ta kawo rudani akan wannan babu Allah madaukakin sarki ya ce ya daidaita akan al'arashi su sai ce a ba fa haka ake nufi ba me ake nufi sai ce yana ko ina to haka ce kawo inda Allah yake yana ko ina sai ya taka maka ne maganar malam to me zai hana ka ce Allah ya daidaita saman halittun shi kamar yadda Allah ya fadi? ba iyakanta kenan ba Allah madaukakin sarki ya kare mu daga ainihin wato bata da kuma tunani irin na batacci to wannan shine gaban farko da malam ya fara tattauna sai gaba na biyu wanda zai zo ya bayani akan shi wanda insha Allah su za mu zo mu tattauna su a darasi ne zuwa saboda yanayin lokaci za mu saurara nan insha Allah muna fada na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na ji gaskiya ne malam yake tambaya game da irin abin da yake faru tsakanin mutane din nan sai kaga kowane bangare an yi rantsuwa misali mutum ya ɗauko wani kyauta ya bada shi sai ce a wallahi ba zan karba ba ka riƙe shi kuma wanda ya bada sai ce wallahi ke ka karba kaga yanzu dole za a yi ɗaya a fasa ɗaya ko dai karban ko rashin karban to shine yanzu abin da ya kamata shine a irin wannan sai a duba wanne ne yake da sauƙin yi ko kuma wane ne ya fi fahimtar laifin abin da ya faɗi a bakin shi ta yi kai kafi shi fahimtar haɗarin wannan rantsuwar to ka kubutan miki da nashi rantsuwar kai sai kai kafara fara shi ne abin da yake daidai wannan na daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da musulmai musulmi ya rinka kubutarwa da musulmi dan uwan shi rantsuwan shi ko mun fahimta amma ba daidai bane ku rinka yin karo da rantsuwa sai abin ya zama nauyi gare ku da haka daga sanda kace za ka yi abu kaza sai ce mishi sai ce maka wallahi na na yafe kakkai mu, kakka taba ka yi hakuri za ka ɗauka mai ta sai ce wallahi kakka ɗauka to ka kubutar mashi da wannan rantsuwa ko kun fahimta amma kaka ce ni ko wallahi sai na ɗauka ba daidai ba ne gaskiya to amma in hakan ya faru duk wanda aka kada nashi to zalla kai ka fara shine kawai magana jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye a irin wannan shine ayoyin alqur'ani suke isharar cewa la yu'akhidhukumullahu billahu fi aymanikum akwai wasu rantsuwa kuma wanda suke na lagawu wani yana yi unintentional to irin wannan ba a hukunta mutum a kai na haka shi nan shi ne kubutarwan shi ne shi yanzu zai fara wane daga da eh, shi zai yi a yi da ya tun farko tun da shi ma ya da ya yi ta ga ya kubutar da naka amma nashi kuma ya shiga da bai yi ba ne to da shi ne tun farko sai a ce kakka yi ka kubutar min da rantsuwa na misali ta ce wallahi sai ka karba sai zai rantsa ya ce da Allah ka kuma ta mun da rantsuwa na kaka rantse ina fata an gane sai ya karba to ya kuma ta maka kenan kowa ya warware an fahimta to amma tun da duka kun yi kuma sai aka yi ɗaya aka ƙi yin ɗayan to ɗayan sai ya yi kafara <laughs> Allah ka sa mu dace jama'a za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba muna faɗin wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله